Kundila. Sannu ba ma. Yawwa. Ba ya gida. Shi ka taho? Wallahi. A'a sanda zuwa. Yawwa. Dama. Allah ya sa lafiya dai. A lafiya kalau. To. Zuwa na yi dama in dan ganshe ka. Allah sarki. A kuma daɗa motsa jam'iyya. A'a wannan yayi daidai. Duba da yarinya na ga kamar ta dan haɗa nan ce bari in dan samu dan abin da za a dan dinga mata farfesu ko ta murmure. Allah ka ya. Wannan yayi daidai. Dama azumunci ne. Dumun bice na na samu a ba ta ai mata farfesu ko ta dan ƙara kumare. Dumun bice ne ba ya yawa. to kaga kudin nan mu rake na 200 ce babu wa ne baka kuma ka jabi eh, wannan 200 kuma in Allah ya da hakura ya ka jabi ka ka ka ba ruwan ka hannu ka wa ya ya dum kai ya dum ya ya dum kan kan kai ma bayani ban kuyi ne ko ka kai ne ka kai ne kwana na bai kare wannan billahi lazi ko kuma kashe ka billahi wallahi rahman bana cika mu ko ko ko ko ko ko ko Wai ka san da muka da hina? Ina ruwa na. Kuɗin rakenka daban wannan ne fara. A rakenka ne? Shine ai. ba dai daura ba. Ai kuma ne ne Ka irin ku ban ma ku. Ana ana jika muku ta gargaje. Ana ba ku danya. Mm. Wannan gurin. Ya? Wannan gurin. To. Wannan gurin ne. Sai Ha? fa Allah ba ruwansa. Kaga Larabawa suna yin Ministry of the Local Government. Mm. Kaga da a ce za su dawo da irin wannan abin nan kai ma commissioner za a yi maka na aiki. An a rake ma he ka zama expert kake wannan kankarar. Eh. Kankara daga sama ba? Eh. Ai he ka kai dan rake. Kaga kai ma <coughs> Malam ba ni kawai. Ban. A baka guri? Ka bani kawai. Ya? Ka bani kawai. Me? Ah. Menene? Kuɗi naira dubu biyar da gundura ya je mun kwance-kwance ya karbe su wannan batu batun banza ne batun wuta wa kai ka kawo tahin tahin a rayuwa ni nan jiran da nake gundura ya dauka min dan mai rake kudin rake nake jira ah? wai gundura ah! kaga ni wannan zuciya musulunci bilali zai na so ka ya hakuri hakuri kaga wannan zance zance ne na banza zancen wofi ah! kamar ya zance na banza kai ba kai kaje ka gaya mun kace kudi na suna hannun shi ba ba fa ni na gaya ma ba ba ni ne na gaya maka yawa kana nufin a'a yaron nan duk kuɗin da ya tattara iba gidan ya sunansa ba da yan mudi nan ba gidan mudi yake zuwa kaje yarinyar ne yake zuwa kike shiwa wayo Allah na akwai lami cokali mai shinkafa a nan kike zuwa ke dan bata kuɗi ta kama daki ɗan shakwara nan ake ba ta ka ji irin raken da ya karɓar man mi guda abin da ya sa na baka ka san ne mutum ya zo da bala'i kuma na gane ya faɗi gaskiya na gane kuma rayuwa ni ban ka ga ba dan wannan ba dan ka daina mai mai ba ga Allah ba dan Allah ake ba kai dan yanko dan yanko mun dan yanko mun <laughs> kai kana kana kana kana kana me da ni fa ban san abin da nake ba kana buga ni ka buga ni nan ka buga ni ba haka bane ina kake tunanin kuɗi na ba haka bane kaga can ka gaya min naje wancan kantin na fahimci ƙarya kake na zo nan na gane ƙarya kake kace eh? kuɗi suna wajen wa ina gidan lokacin da na faɗa a zauce nake gidan malam abin nan mudi to nan ike kai kuɗin sa um, ba dai wajen yarinyar nan ba uh, Allah ah! lami cokali mai hinkafa ne ke kai kuɗin ka san me nake so da kai ya ga ka ba tunda kai ma Allah ya sa kuɗin ka na nan mu haɗa kai daga ni har kai mu yi kokari mu sai da zamu karɓi kuɗin mu wai in hada kai da kai eh <laughs> aba ka san kwana nawa ne na bin wannan kuɗin kowa tashi ta fushe shi hmm? ni amini na ne baban yara hmm? zan sayin da zan hmm? eh baba an kwaye dan mu da ke haura wannan Me kake yi ne? A'a. Me kake kai? Eh? Ya ni daga na yanka min rake nake kokarin ya tafi. Daga ka ce a yanka ma kai ya ringa madata. Eh, mutum kai kaɗai ka rika nishi. Ah, ya kake ni ma kai min eh. ya haka ah, Kar ka ga ah. mun kuɗi ba. Ka zan ba kuɗi na. na sake jin kuma da kai za mu Ai haɗa ma da dangiya. Eh? Mm. Au ne kai? kallo nake ba ka dama akwai tv santa da ake gidan giya na da to yanzu ma akwai tv center um, kai ka ba hankali mm. na ji an ce dan wanda Allah dan fara taso da shi na unguwan nan taku mm. iya kokarin zai sa famfo a kofar gida ko kuma kuna kokarin ku hana shi to dan Allah da annabi in dai mutum zai aban arziki ku ringa bar shi dan Allah ya taimaki talaka ya kita sana'a sa ake hi wancan din in ka duba sana'a sa ba yawa dan ka ba hankali da Allah